Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci Binti Esiyar ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 26 ga watan Janairu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai. Ata za a rantsar da 'yan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'a ke tsohon shugaban kasa Donald Trump. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana kurewa. A yau talata shugaban Afirka ta kudu Sirar Maposa ya ce bai kamata kasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin COVID-19 ba yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba To madalla, to da farko za ku ji cewa an shiga yini na biyu a ci gaba da kokarin neman maslaha da ake yi dangane da rikicin makiyaya da manoma Fulani a yankin kudu maso yammacin Najeriya wanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Muna dauke da karin bayani. Za kuma ku ji shugabannin kungiyoyin Fulani da ma sauran Fulani sun yaba da tarukan zaman lafiya da aka gudanar a yammacin Najeriya. Sannan za ku ji rahoto cewa cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'a jihar Jos ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani shayi da ta hada da zai taimaka wajen warkar da cutar coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami manyan hafsoshin sojojin kasar. Shugabannin sojojin sun hada da Laftanar Janar Tukur Yusuf Burate na dakarun ƙasa da shugaban sojojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar da shugaban sojin ruwa Vice Admiral Ebok Ekwe Ebas sai kuma babban hafsan tsaron Najeriya Janar Abayomi Olani Sakin. A yau Talata za a rantsar da 'yan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'a ke tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar takwas ga watan fabrairu bayan da shugabannin 'yan democrat da na 'yan republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu na 'yan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin trump don su shirya karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba joe biden ya naɗa a matsayin 'yan majalisar zartawarsa da yammacin jiya litinin 'Yan majalisar wakilan waɗanda za su kasance masu gabatar da kara a shari'ar sun yi tattaki zuwa zauren majalisar dattawa don kai kudirin da yake tuhumar Trump da tunzura magoya bayansa su mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a farkon wannan watan na Janairu. Wannan hatsaniya ta sa 'yan majalisar sun yi ta neman mafaka don tsira da ransu, lamarin da har ila yau ya yi sanadin mutuwar mutum biyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala tiriliyan tara wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala hudu kai tsaye ga Amurkawa. 'Yan Republican sun nuna turjiya kan yawan kuɗin da kuma yadda ake gaggawa ƙoƙarin ciba matsaya shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan mitch mcconnell ya faɗa jiya litinin cewa duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a auna shi da idan basira ba wai ranto kuɗaɗe ba da za a tura waɗanda ba sa bukata a yau talata shugaban afirka ta kudu Shirar mafosa ya ce bai kamata ƙasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin covid-19 ba yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaki da wannan annoba Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. Wasu ƙasashe sun sayi kusan ninki hudu na yawan da al'ummar suke bukata, yayin da aka bar wasu ƙasashe a rana. Shugaban na Afirka ta kudu ya ce duniya ba za ta tsira ba idan wasu ƙasashe suna yi wa mutanensu allurar rigakafin amma wasu ba sa yi To nan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana a karshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin a Akure babban birnin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya an shiga yini na biyu a ci gaba da kokarin neman maslaha dangane da rikicin makiyaya da manoma Fulani a yankin wanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Taron da yana samun halartar gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya da kwarorinsu na arewaci da kuma shugabannin kungiyar Fulani ta miyar Allah. Daga Ibadan ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. dukkan gwamnonin na kudu maso yamma da na arewa da shugabannin kungiyar miyatti Allah sun amince a haɗa karfi da karfe a fatattaki masu aikata laifuffuka ko 'yan wace kabila ne gwamnan jihar Ondo babban lauya Rotumi Akeredolu ya ce bai ce a kori Fulani makiyaya ba abin da ya ce a kori duk wanda ke zaune a gandun dajin gwamnati ba bisa ka'ida ba ko shi wane ne kana a yi wa da masu aikata laifuffuka. al gwamnan jihar kabi Alhaji Atiku Bagudu yana ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa da ya halarci taron na birnin Akure. Alhaji Kiruwa ya ba da tabbacin cewa su ma ma'anarsu kenan duk inda lani zuke za su haɗa kai da hukuma da tabbatar da duk wani ɓata gari ko ba fulaci ne ko ba fulati ne ba sun haɗa kai an fita da shi daga shi ko shugaban kungiyar makiyaya ta miyati Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa a lokacin da yake jawabi cewa ya yi. shi ma Alhaji Ibrahim Jiji shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Oyo da ya halarci taron ya ce a shirye suke su ba da goyon baya da haɗin kai don samun tsaro. Muna yi ma gwamnonin nan alƙawalin cewa za mu ba su haɗin kai duk yadda ya kamata a samu tsaro a ƙasa in Allah da mu yi wannan alƙawali. Idan ba a manta ba kafofin yaɗa labarai da dama a Najeriya sun ruwaito cewa gwamnan jihar Ondo rotumi Akeredolu da matashi Sunday Igoho daga jihar Oyo sun baiwa Fulani makiyaya kwanaki bakwai da su san inda dare ya yi musu. An dai taron lafiya an tashi lafiya a bisa sa idon ɗimbin jami'an tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. To shugabannin kungiyoyin Fulani da ma sauran Fulani sun yaba da tarukan zaman lafiya da aka gudana a yammacin Najeriya sai dai sun nemi a dawo da batun rugage da makiyaya domin hana su yawo. Daga Legas ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da karin bayani. bayan cimma wasu kudurori guda 21 karkashin taron da aka gudanar na kungiyar makiyaya ta miyata Allah wato makba da kuma kungiyar gwamnonin najeriya karkashin jagorancin kayo da fahimi na jihar ikiti a birnin akure makiyaya musamman ma dai fulani da sauran mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan taro da aka gudanar wanda fatan shi shine kawo karshen sa'insa da ake samu tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma ko kuma al'ummomi da ke zaune a irin waɗannan yankuna bayan hari da kuma wa'adi da aka gabatarwa fulani a jihohin oyo da ondo ga dai abin da wani bafulati ne da na tattauna da shi kuma yake kiwo amma a keɓance ya shaida mani to ya suna malam eh baba sani hakika na samu labarin taro abin da nake so ko kuma abin da suka tattauna a je a silfu wanda ya laifi dai harin da zan ce a hukunta wanda ya laifi amma cewa mutane su tashi a a wannan bai wannan kabilanci bai kamata a ce su taso ba don fulanin sun shiga tsaka mai wuya ko ina ce ake ce fulani fulani to ai aka jam'i akwai matsala to wani kira gare ka ga fulani dan uwanka yawwa fulani abin da zai kira a kansu su shiga taitayen su domin ba fulatani bai kamata a sa shi a gaba cewa shi komai shi ya bata abu ba kuma fulani na an zalunce su a kasar nan kowa ya sani an kakkace na kashewa an sace na shanunsu na sacewa an matsa musu ta ko ina abin da zan shiga su shugabannin fulani din zan kira kansu su ta kokari abin tara fulani suna musu jawabai na kwantar da hankali a zauna a nitsu da ko menene fatan shugabannin fulani game da irin waɗannan taruka na zaman lafiya da ake yi tambayar kenan da newa alhaji salisu bashan kai sarkin fulanin garin shagamu kuma mataimakin shugaban ƙungiyoyin fulani na yankin yammacin najeriya na kira gwamnatin tarayya cewar ta kamar yadda suka faɗa can baya cewa za su zo su yi ruga-ruga na fulani a zanar su wuri guda to wannan shirin ya kamata a dawo da shi tun da wuri a dawo da shi tun da kaga akwai akwai dazuka arewacin ƙasar nan gaba ki daya a dawo dawo su gurin a tsugunar da su gurin a gina masu gurare kuma a gina masu eh, asibitoci da makarantu da nasu da na dabbobinsu in aka yi wannan haka shi ke nan huta da wani wani kace na ce don haka ne kuma yana kira ga filani da ake tsangwama tsongoma masu ake so tashi tashi to su Allah dan nabi su kasu kasu dauki doka hannunsu su yi hakuri su ga menene gwamnatin tarayya za ta kan wannan lamarin don na imani Allah gwamnatin tarayya ba ta yarda da wannan wannan cin kashi ko cin mutuncin da ake mutanen Najeriya ba don wannan ba wannan ga makfila ne bane duk yan mutuncin yan Najeriya ake so a ci gaba ki daya tunda wannan abun da su suke ne suna son su amfana da bangaren eh, filani ne su shigo da wata wata wata matsala wanda za ta kawo hargizi a kasar nan kuma yanzu dai abin jira a gani shine ko irin waɗannan taruka da ake gudanarwa zai taimaka wajen kawo karshen rigingimu da ke da nasaba da fulani makiyaya ko kuma hare-hare irin na 'yan bindiga da ake alakantawa da fulanin a najeriya baki daya babin ya jibrin murya amurka daga najeriya an gaishe ka baban gida har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad da karashin labaran duniya A yau Talata Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka. A zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata, Blinken ya ce a shirye yake tunkari kalubale da kasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifar wa Amurka. Ya ƙara da cewa China ta fi zama babban kalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai ya kuma kara da cewa akwai fannin da babu jituwa a dangantakar akwai kuma waɗanda za a samu haɗin kai idan abin ya shafi muradun ɓangarorin biyu sannan ya yi alkawarin ta da kaimin ma'aikata da jami'an diflomasiya blinken ya ce yana kallon amurka a matsayin ƙasar da ke jagoranci a ƙasashen ƙetare bisa girmamawa da ƙwarin gwiwa da take da shi A yau talata shugaban Ghana da na Akufo ado da 'yan majalisa da kuma manyan baki da su ban kwana na karshe ga tsohon shugaba JJ Rowling, shugaban da ya fi daɗewa akan karagar mulkin Ghana. Tuni dai jama'a da yawa da suka je don nuna girmamawa ga Rowling, wanda gawarsa ke kwance a cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa da ke Akara. Rowling ɗan shekara saba'in da uku ya rasu a watan Nuwamba shekarar da ta gabata, amma ba a bayyana musabbabin mutuwarsa ba. an ɗan jinkirta jana'izarsa saboda saɓani da aka samu a tsakanin shugabannin siyasar ghana kan yadda za a tafiyar da jana'izarsa rolin ya taɓa kafa tarihi a ghana a lokuta daban-daban bayan ya jagoranci wata gwamnatin soja kafin ya hau karagar mulki a 1992 an kuma zaɓe shi sau biyu ta hanyar demokuraɗiyya na wa'adin mulkin shekara hudu sau biyu a gobe laraba ake sa ran za a yi dai jana'izar tsohon shugaban ganar A gaida Muhammad Baballe. a wani rahoto cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani shayi da ta hada take kuma da yaƙinin zai taimaka wajen warkar da cutar coronavirus. Shugaban jami'ar Jos, Farfesa Sebastian Maimako, ya ce tawagar masana ne suke nazari kan maganin wanda har yanzu ake ci gaba da binciken ingancinsa. Wakiliyar Murya Amurka Zainab Babaji da ke Jos ta aiko mana da rahoton. Cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta ce tana kan bincike kan wani shayi da ta hada take kuma da yakinin zai taimaka wajen warkar da cutar corona. Cibiyar wacce aka samar da ita a shekara ta 2014 an kafa ta ne don gudanar da bincike kan itatuwa da ake samu a Najeriya da Afirka ta yadda za a samar da magunguna kamar yadda ake yi a wasu ƙasashen da suka ci gaba. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Sebastian Maimako ya ce tawagar masana ne suka yi nazari suka kuma samar da maganin na corona wanda yanzu haka ake ci gaba da binciken ingancinsa. A wannan university muna da center wanda tana kokarin ta samu magunguna da kuma hanyoyin da akwai shiwo ba sai ta magani wanda muka sani wanda ana ba mutane a asibiti ba ta hanyar maganin gargajiya za a iya samun a ba mutane da cucuka da yawa suke damunsu a cikin abin da suke yi din shine muka faɗa ma mutane university wannan senta namu tana kokarin fata samo wani abu wanda duk wanda corona na damunsu in sun sha da yardan allah za su samu sauki amma ba mu ce sun riga sun yi ko ba suna bincike a kai to in sun yi bincike in kuma sun samu sai ma sun kai su nafdac sai su naftak sai sun sa hannu sun yarda cewa eh tana da kyau a ba mutane su sha. Shugaban jami'ar Jos kenan Farfesa Sebastian Maimako. Cibiyar wacce ke da haɗin gwiwan jami'o'i da wasu cibiyoyin nazari har goma sha shida a Afirka da Turai ta kuma samar da rigakafin cutar corona na dabbobi game da rigakafin saran maciji da wasu ƙwari da maganin zazzabin cizon sauro da sauransu. Shugaban tawagar kwararrun da ke binciken ya ce tun lokacin da cutar corona ta ta bullo a Najeriya suka shiga binciken maganin ta. A sunana Professor Goni Dogo, daya daga cikin abin da muka samu ita ce wannan ti da muke kan kokarin bincike har yanzu ba mu don fito da ita da yanzu duka ba amma ana kan bincike kuma akwai alamu cewa za ta yi amfani kamar nabda su ma ma sun shigo mun tattauna da su mun nuna musu ga inda muke kuma sun fahimce mu kuma sun ce ya abubuwan da muke yi mu ci gaba da aiki lokacin da muna cikin lockdown inda mun shiga dumu-dumu muna bincike muka dubi su itatuwan da muke da su a najeriya da na afirka su muka gane cewa itatuwa guda sha uku suna da abubuwan da za su taimaka game da cutar corona wasu ganye wasu kuma bawun muka hada sai ana kan bincike a kan amfanin yadda zai zama ko kaman shayi ko ah, syrup ko kamar tablet haka da za su sha da taimaki su ga wannan cutar corona. Binciken da na yi dai na nuni da cewa rashin samun tallafin kuɗi wa cibiyar ya kasance babban kalubale wajen fitar da magungunan a kasuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An gaishe ki Zainab Babaji da kika aiko mana da wannan rahoto. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da manoma a Najeriya suke shirin fara noman rani na wannan shekara, wasu manoma suna kokawa kan rashin samun tallafi don fara yin noman da wuri. Sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta rifar reshen jihar Kano a Najeriya, Alhaji Adu Alhassan ya kasai, ya yi ƙarin haske kan irin shirye-shiryen da suka fara nan fara noman shinkafa na wannan shekara da wuri. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. A Aljado gashi an yi noman damuna ana tunkarar rani. Bana akwai zancen noman rani idan haka ne kuma a wace gaba ake. To alhamdulillah ai shi magana ci gaba da noma ake ba maganar ko akwai ba. Tunda tunda aka fara program din nan shekara ta 2017 eh, yes har zuwa yau din nan babu lokacin da aka tsaya kowane season. duk da ma da aka samu matsalar wannan covid-19 dinnan inda aka tsaye da duniya cak ta tsaya wajen kusan wata biyar mun yi kokari mun kurda mun san da muka yi muka yi saboda abinci ya zama lalle ga dan adam saboda haka zancen ci gaba da harkar noman nan ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani ka san wani babban kalubale da aka ta manoma suka ta kokawa shine ana samun jinkiri wajen bayar da kayan aiki sai lokaci ya yi nisa sai ku samar da kayan aiki an ɗauki matakan magance waɗancan matsaloli da aka dinga samu nan da can a baya? Gaskiya ana kan ɗauka, ka san ai kusan wato duk abin da ka fara a rayuwar duniya a al'ada sai ka rika samun wato gutsurutso ma kana gane wannan kana gyarawa yanzu halin da muke ciki muna nan muna gaggauta tattara sunayen mutanen da za su yi noman rani kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba zuwa wajen kusan karshen wannan wata na goma sha ɗaya mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin Najeriya za a tace kuma a cikin watan sha biyu ɗin nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma ya kokarin a ga an ba su kafin karshen watan farko na shekara january kenan kaga duk manu yawa sabo shekara duk manomin da zai noman rani in ka bashi kaya a watan farko na shekara na sabo shekara a gaskiya ka bashi kaya akan lokaci da gaske to idan haka ne eh, mutane sun karu ne dan eh, wato eh, kuna kokawa musamman ga yadda yanayin biyan bashi yake kuma ana daukar matakan cewa misali in ban biya ba da wahala na cancanci a kara bani To gaskiya shi maganar biyan bashi dinnan ana kara kokari wajen yadda za a yi a ga an yi tufkar hanci. Abin daɗi ma kwanan nan kusan satin da ya wuce babban bankin ƙasa ya zagaya dukkan wato ƙungiyoyin da suka yi cikin wannan an program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da ɗa'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda goma can guda ashirin can aka tara su a event center mina aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnan babban banki cewa sun yi rawa gani sun biya bashin da ake bin su har aka ba su dama su kawo manoma guda biyu wanda suka yarda da su domin a ƙara nuna musu mahimmancin su kuma su ma an yi musu alkawari za a ninka musu kayan da aka ba su dan dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da mahimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske to um, cin da ka ce kuna ɗaukar matakai mutane suna misali motsawa ka ce kuna ɗaukar matakan waye da kai misali sun fahimci cewa yana da mahimmanci su dawo da ka eh ka san dama shi duk abin da kace kana son kai gyara a kansa ba sai ka ka yi hakuri idan kai gaggawa za ka samu matsala amma dai gaskiya abin yana kara gyaruwa fiye da shekara biyu uku baya tunda yanzu misali idan a can baya kana sa ran mutum goma za su zo su baka sai mutum ɗaya ne ya zo baka amma yanzu kaga mutum uku sun zo sun baka ai kaga kana samun ci gaba. akwai adadi ne na mutanen da bana kuke sa ran za su ci gajiyar wannan tsari na noman rani tunda an fara fita ko an ma fita daga na damuna? eh to ai adadi ba kayyadewa ake ba ita central bank buɗe kofa take duk adadin manoman da za a bawa babban banki sun sha alwashin akwai dukiya da za a siyo kaya a basu dan a tserar da kasa daga dogaro da abinci daga wata kasa wannan babban nasara ce kwarai da gaske saboda haka babu adadi iya mutanen da aka samu babban banki zai iya kokari ya ci musu ya basu kaya su noma wai me da me kuke basu ne ne kuma me sharuɗa to muna basu a ah, iri na shinkafar da za su shuka muna ba su taki muna ba su injin ban ruwa kasan shinkafa ba za ta nomu ba idan ba ka da ruwa da koda da damuna ba za ta yi ba sai kana da yadda za ka kara mata ruwa balantana na rani dole ka sami yadda zaka ka samu ruwa da kanka muna ba su injin ban ruwa muna ba su kuma inji na fesawa ita shinkafar kwalau magani ko kuma taki wanda ya danganci na ruwa sannan muna ba su mesa ta abubuwan da ya kamata dai sauran kayayyakin muna ba su kuma maganin feshi na kwari ko kuma taki wanda zai kara inganta shi amfanin gonar ba magana kuɗi ban ji ka ambaci kuɗi ba a'a gaskiya ba mu ba su kuɗi daga farko ne da aka fara aka ga kuɗi yana karkacewa ta inda bai kamata ba saboda aka ce magana kuɗi dan ana san lalle mutane su yi noman kasa ta amfana to amma da a tsarin bayan kuna cewa akwai kuma wani kuɗi da kuke barawa ba shi da yawa na aiki haka na ma'aikata ko wani abu mai kama da ake cewa lebo din nan eh to ai shi wannan an mai da shi ya zama shine naka bangaren kai kuma da za ka kawo ta gudunmawar misali duk kayan noman nan an tattara an baka ai kai kuma dan tashi ka tafi gonar ka je ka tsaya ka gyara abun da ya kamata ka kula ai maka bar ruwan na ai sauransu duk wannan kai kuma ya kamata kai wa kanka masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani shirin yanzu a madadin sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta rifan reshen jihar kano a najeriya alhaji adu alhassan ya kasai a kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai Juli ladas gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad Baballe yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ya ce salam VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro a ƙasar mu Najeriya na nema ya gagar kundila. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro ko za mu daina jin tsoro. Amin sun amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta ya ce hakika horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi wa mai horar da kungiyar Frank Lampard ya yi daidai gani irin ja bayan da kungiyar ke yi tun lokacin da Lampard ya karbi jagorancin kungiyar watanni 18 a baya. A sakon injiniya mai gero makeri gora ya ce salam VOA Hausa to baya ta haihu rashin tsaro ya dawo jihar Neja 'yan ta'adda sun yi karfi sai sakon husaina alhaji umar forever gashuwa ta ce kama tarin makamai da tabar wiwi masu yawa a jamhuriyar nijar yayi daidai a ci gaba sai sakonmu na gaba daga aisha matar hussein dangote karasuwa ta ce salon voa hausa maganar gaskiya idan har gwamnatin neja bata miƙe tsaye ba wajen takawa masu shigo masu da miyagun ƙwayoyi ba to zuwa gaba karamar magana sai ta zama babba da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwan da ya dace Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usman Manika ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo da ke birnin Washington da fatan ɗaukacin illahirin ma'aikatanku na cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Don Allah ku bani dama a yau domin in yi jinjina ga mai girma gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina akan wannan ɗaukar matakan ƙara tabbatar da tsaro a cikin makarantun jihar domin ɗalibai su koma azuzuwan su don ci gaba da karatu. Wannan matakin abin yabawa ne da nuna damuwa akan matsalar tsaro muna addu'ar wannan yunkurin na gwamnatin jihar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan Allah ya ba shi ikon kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan da suka addabar al'ummar jihar amin. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau talata za a rantsar da 'yan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'a ke tsohon shugaban kasa Donald Trump. Sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar takwas ga watan Fabrairu bayan da shugabannin 'yan Democrat da na 'yan Republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu na 'yan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin Trump don su shirya. Karin lokacin zai ba wa majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba Joe Biden ya naɗa a matsayin 'yan majalisar zartawarsa. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala tiriliyan tara wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala 1,400 kai tsaye ga Amurkawa. A yau talata shugaban Afirka ta kudu Sirar Maposa ya ce bai kamata kasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin COVID-19 ba yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. A yau Talata Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka. A zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata, Blinken ya ce a shirye yake tunkari kalubale da kasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifarwa wa Amurka. Ya ƙara da cewa China ta fi zama babban kalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.